الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ya ƙara haɗa mu a wannan matsalaci masjidul amin a yau yammacin goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ke daidai da sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a majalisi na goma sha ɗaya daga majalisan watan ramadan na muzakarar ma'anonin alkur'ani mai girma a jiya mun karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul bayyana a gurguje waɗanda muka ce za mu tashi a kansu a yau idan allah ya nuna mana shi kuma allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a jiya mun karanta sakamako da allah subhanahu wata'ala ya tanada ga waɗanda suka kafirce suka ƙi su bi karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sawawun daga cikin waɗanda aka ba wa littafi ne a baya ko kuma waɗanda ba a ba su littafi su waɗanda aka ba wa littafi sun haɗa da yahudawa da nasarawa waɗanda suka fanɗare wa littafansu da abin da yake ciki akan sifofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma wajibcin yi masa biyayya da haka su kuma mushrikai waɗanda dama can ba su san wani abu littafi ba su san ya kamata ba ba su san shirya ba su ma Allah subhanahu ya yanke hanzarinsu ta hanyar aiko manza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama cewa ya zama manzo ga duniya ga baki daya Allah subhanahu ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta daga cikinsu duka waɗannan suna cikin wutan jahannama a ciki za su dawwama kuma waɗannan su ne mafi sharrin halitta wanda wannan kamar da muka faɗa yake nuna muni da illa ta shirka na Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma'abocinsa ya zama shi ne mafi sharrin halitta tare da cewa a cikin halittun akwai waɗanda suke zina akwai waɗanda suke luwaɗi akwai waɗanda suke kisan kai akwai waɗanda suke fyaɗe akwai waɗanda suke yin kwace akwai waɗanda suke kidnapping mutane amma a haka Allah subhanahu wata'ala ya kira waɗanda suka kafirce masa da cewa su ne mafi sharrin halitta da wannan yake nuna cewa dukkanin wani sabo bai kai girman kafirci ba kafirci shine kololuwar zalunci shine kololuwar sako, kamar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul luqman yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shi shirka shine zalunci wanda yake mai yau haka na a cikin suratul an'am Allah yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dan suka yi imani ba su cakuda imanin su da zalunci ba Inda wannan zaluncin Allah sallallahu ya fassara shi da shirka ana ba su cakuda imanin su da shirka ba to dan su suke da cikakken aminci Ta'awun, a duniya ne ko a lahira a duniya masu imani masu tauriri su suka kange jininsu daga azubar da shi bisa haƙƙi wannan ya ba su cikakken aminci ta cewa a duk inda za su tafi a doron ƙasa sun san cewa a shari'ance jininsu kankagge ne duk kuma wanda zai zubar da shi zai zubar da shi ne bisa zalunci Ba haka kuma a lahira su suke da cikakken aminci saboda su ne waɗanda ba za a tsangwame su ba a za su shiga aljanna in ma dai ba ma tare da an musu hisabi ba ko kuma bayan an musu hisabi su shiga aljanna amma dai suna da amintuwa cewa lalle lalle ba za su dawo ma'auta ba to kaga su suke da cikakken aminci sannan Allah ya ce kuma su ne shiryayyu domin duk wani shiryuwar mutum matukar babu tauhidi a cikin shiryuwar to lalle ba shiryuwa bace ba domin ba za ta amfani ma abocinta ba don haka su sako suna daga cikin abubuwa waɗanda suke dafa wa kafirci baya amma kuma ba su kai shi girma ba ta haka wanda yake aikata sako shi ma wannan ɓatacce ne amma ɓatansa bai kai wanda ya wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar haɗa shi da kishiya ba Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari. waɗannan su ne mafi alkhairin halittu wanda aiki na gari kamar da muka faɗa yana da zintan ilimi wanda yake ingantacce wanda ilimi ingantacce ba zai samu ba sai mutum ya koma ga karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kina a cikin wannan ayar akwai maganan ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar yadda muka faɗi cewa a cikin rasulun min Allah ya tulu suhufan haram ta tabbatar da manzanci to haka a cikin da zina amanu wa amilus salihati akwai tabbatar da manzanci da haka ba yadda za a yi ya aiki na gari ba tare da ya kiyaye sharuɗa da dokoki na ashhadu anna ba, rasulullah wanda bai kiyaye waɗannan dokoki wato ba zai zama ya yi aiki na gari ana yanzu da za a samu mutum yana ta sallah amma kuma bai yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ba to wannan sallar tashi ba za ta Ba domin bai kwankwasa kofar da ya kamata ya fita cikin ta kafin sallar ta karɓa haka inda zai yi azumi to da Allah ba zai karbi azumin ba da zai yi zakka Allah ba zai karbi zakkan ba da zai yi hajji Allah ba zai karbi hajjin ba da zai sada zumunci Allah ba zai karbi sada zumunci don haka kafin aiki ya zama nagari dole sai ya zama ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ne ikilasi ana dole a yi aikin don Allah mutum ya zama Allah yake nufi da aikin kuma lada yake nema a wurin Allah sa'annan sharaɗi na biyu dole ya zama aikin daidai ne ma'ana ta yadda zai kasance a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi aiki ba bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba za a lissafa shi cikin mutane waɗanda suka yi aiki na kwarai ba don haka aiki na kwarai kenan ya kunshi ikhlasi da mutaba'a ga baki ikhlasi yana komawa ga haƙƙin la'ilaha illallah mutaba'a tana komawa ga haƙƙin muhammadun rasulullah haka kaga kenan har a cikin aiki da mutum zai yi don neman aljanna a cikin imanin kansa dole sai ya kiyaye waɗannan haƙoƙi haka yanzu anan za mu ce Allah subhanahu wataala ya gina ginshiki na aƙida tauhidi a ayoyin da suke kafin wannan aya a wannan aya kuma sai ya gina ginshiki na aiki wannan yake nuna cewa ba za a samu shiga aljanna ba sai da ingantacciyar aƙida sannan sai da ingantaccen aiki shi yasa wata rana manzala sallallahu yake cewa da sahabbansa babu wata rai da take numfashi face Allah subhanahu wataala ya rubuta mazauninta a gidan aljanna da kuma wuta sahabbai suka ce to in haka ne me zai hana kawai mu bar aiki in ya so mu dogara akan rubutun da aka yi a kanmu, annabi sallallahu ya ce a ya imanu fa kullum muyassaru lima khuliqa ku yi aiki domin kowa za a sauƙaƙe masa abin da aka halicce shi da shi wanda aka halicce shi don aljanna to aikin yan aljanna za a sauƙaƙe mishi wanda aka halicce shi don wuta to aikin yan wuta za a sauƙaƙe mishi yana ya zama babu wanda zai shiga aljanna sai da aiki shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umar radiyallahu an ya je ya yi shela wa mutane ya gaya musu cewa ala innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslim ko ala la yadkhulul jannata illa nafsun muslim sanar cewa ita aljanna ba mai shiga cikinta sai rai wacce take musulma kaga tauhidi ya toke a wani hadisin kuma yake cewa ala inna allahi ghaliya ala inna allahi hiya aljanna sani cewa lalle ita abun sayarwa Allah abu ne mai tsada kuma ku sani cewa abin sayarwan Allah shine aljanna kaga wannan hadisin kuma yake nuna cewa bayan musulunci akwai wasu haƙƙoƙi kuma da ake bukata su ne ayyuka to idan har aljanna tana da tsada to kaga ba karamin aiki ne zai kai mutum ga shiga aljanna da haka duk wanda yake so yayi aiki zuwa ga aljanna to yayi aiki shi yasa Allah yake cewa fafiru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah kaga in ana tafiya zuwa wurin Allah gudu ake yi ba tafiya ce ta sanda ba haka ne yake cewa wasari'u ila maqdiratin min rabbi ku gaggawa zuwa ga gafara ta ubangijin haka na a wani yake cewa sari'u ila maqdiratin min rabbi kaga duka wannan yake nuna cewa aikin aljanna ba aiki ne na sanda ba haka nan Allah yake cewa firu ifafan wa thiqala ku fita duka da masu nauyi da marasa nauyi duk ku fice wajen jihadi zuwa ga Allah subhanahu wata haka na Allah yake cewa wa fi zalika falyatanafasul A akan aiki irin aikin aljanna to a cikin wannan ne masu tsere tsere ya kamata su tsere tsere da haka kaga kenan al'amarin aljanna babu maganar sanda a cikin aiki ne zaka yi na gasken gaske idan har kana so ka kai labari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lauya nas ma fil safil awwal ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم a wani wuri yake cewa la atawuwa walau habwan cewa inda mutane sun san abin da yake cikin sahun farko da kiran sallah sai ya zama cewa ba za su same su ba misali ba za su samu su zama da ladanai ba sai an yi ƙuri'a ya ce to da sun shiga an buga ƙuri'a da haka nan inda sun san abin da yake sahun farko ya zama cewa ba za su samu tsayuwa a tsawon farko ba sai an kaɗa ƙuri'a sannan a cire waɗanda za su shiga coda sun shiga sun tsaya takarar kaga wannan yake nuna abubuwa da suke cikin ayyuka na kwani don haka doya mutum da yake so ya shiga aljanna ya yi aiki shi ya sa za ka ga Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan waɗanda suke masu aiki don haka in kana so ka shiga aljanna ba a surutu kawai ake tsaya dole sai ka yi aiki sani yanzu za ka kalli sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli irin aiki da suka mun faɗi cewa idan ka koma janibin aƙida cikar aƙidarsu da ingantatta ita yasa shi yasa Allah ya yabe su ya ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tuna man hadda Allah wa rasulahu a can ƙarshen ayan sai ce ula'ika ka taba fi qulubihim al-iman wanda wannan da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ne kitawa. walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isya ula'ika hum ar rashid kaga Allah ya yi yabe abbai ta hanyar ingantar aqida su da tauhidin da yake cikin zukata to haka kuma ayyukan su suke domin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai zuwa ga aiki za a ga cewa sun fi kowa gaggawa za ka ga sahabi ya zo da dukiyarsa da ya mallaka kamar yadda aka yi a yakin tabo sahabbai a naisa ya ce ku yi sadaka wasu sahabban iya abinda suka mallaka a duniya shine kwano ɗaya na dabino Da haka suka ji nauyin su kawo har Allah ya akaito yadda munafukai suke musu ba wa minhum alladhina ومنهم من يلمس من باعتراف الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم كاغا su munafukai suna izgili wa sahabbai saboda sahabbai ba su da abin da za su ciyar sai iya abin da suka je suka yi kokari a wannan wani suka samu su ma shi suke da shi da za su ci a gida kuma shi suke da shi da za su yi sadaka da haka sai ka ga sahabi ya ɗauko kwano guda ya kawo munafukai kuma sai suna iskili mai Allah zai da kwano ɗayan ka alhali shi iya abin da ya mallaka kenan wannan kwano ɗayan a rayuwarsa to shine Allah ya ce Allah ya mayar musu da iskilin su kansu kuma suna da azaba mai raɗaɗi kaga ya karɓi aikin waɗannan sahabbai Abubakar Siddiq mutum ne mai dukiya amma ka je ɗauko dukiyar gabaki ɗaya duk abin da ya mallaka ya zo ya zube a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ga tarin dukiyar ta yi yawa ya ce kai abubakar wa ka bar mu iyalanka me ka bar musu wannan dukiya haka abubakar ya ce na bar musu Allah da manzansa na san cewa in har Allah yana nan to ba za su tozarta ba idan har manzo Allah sallallahu yana nan ba zai bari su tozarta ba zai roƙa musu Allah ta haka ba ni da damuwa umar ya je ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi annabi sallallahu ya ce mai kafar musu ya ce rabi na kawo Usman ya ringa kawowa ya je ya ɗebo ya tattaro abin da yake da shi ya zuba ya ƙara komawa har sai da tarin dukiya ta taru a gaban manzara ga baki ɗaya zinariya nabi yana juya wannan dukiya yana cewa ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman ya ga dama daga yau yayi ba zai cutar da shi ya kawo abin da ya wuce hankalin mutane sayyidina Usman ya taba maza sallallahu ya nemi a shirya wata runduna raƙuma ɗari sun shigo masa da a matsayin ayari da kayan da yake kansu da abubuwan kullinsu da kuma yadda suka shigo garin madina aka yi miƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauko igiya da ake ɗaure su da shi kaga yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka zo da dare Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya sifata su da cewa mutane ne waɗanda idan dare ya yayi to kenan kuma sun bar shimfiɗa da wannan Allah ya kafin Aliyu Allah ya yabe su alƙur'ani da cewa ta tajafa junuhum anil da yad'una rabon khawfan wa mara wa mimma razaqnahum yunfiqun haƙarƙarinsu yakan nesanci shimfiɗa suna roƙon ubangijinsu suna tsoron shi suna ƙaunar rahamarsa Allah ya ce kuma abinda muka azurta su da shi kuma bayarwa suke yi suna sadaka da shi ta haka shine Allah ya gaya musu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'mal ita ran da take wannan abun ta san me aka koye mata ba na abubuwa da za su sanya ya ido a lahira saboda sakamako ga abun da suka kasance suna aikata kaga sai ce bi makanu ya ya'malu sakamako tukunci na abin da suka kasance suna aikata a duniya ka in dare yayi sun tashi kenan sun fara sallah suna kuka wanda ba su abai ba ma imaman addini ta bi a irin su imamul auza'i ana hakaitowa ba kuwa ta zo gidan auza'i sai ta ga tabarmansa a jike an shanya ta sai take cewa ala wannan tabarman yara sun yi fitsari a jikin matarsa ta ce a'a wannan kukan malam ne kullum haka yake yi in ya yi sujada kukan da yake fita sai ya jika tabarman da safe sai a shanya ta to wannan ba ma ba ma akwai wanda a cikin su yake cewa da tsufa ya zo mishi yake kuka aka tambaye shi me ya same ka ya ce na shiga damuwa ne saboda rauni ya zo mini a yanzu ba na iya wani sallah mai tsawo sai dai kawai bakara da ali imran kacal to kaga yanzu mutum an yi aya 100 a tarawih ya tashi ya baza duniya gaba daya cewa wannan limami yana tsawo shi yanzu kuka yake iya bakara da ali imran yake iya tsaya da su a dare daya ta haka yanzu rauni ya zo mishi a cikinsu akan samu mutum ya yi sujada daga farkon dare har alfijir ya kusa fitowa yana kuka ga Allah subhanahu ta'ala a cikinsu akwai wanda aka kididdige cewa a tsakanin muni da dare yana yin nafilfil ya kai raka'a a ɗari uku cikinsu akwai wanda yake sauke alqur'ani a dare guda cikinsu akwai wanda yake sauke alqur'ani a dare biyu cikinsu akwai wanda yake sauke alqur'ani a dare uku wanda wannan rayuwar kenan haka aka rayu kuma su ba irin mu ne ba waɗanda idan muka ji wa'azi muka je gida imani ya ƙaru ana kwana biyu yana raguwa wataƙila ranar da aka ji wa'azi za ce daga yau kam a sha ɗayan nan zan yi ya je ya yi na farko ya yi na biyu sai ya je waɗannan ina jin bacci allahu ga furin rahim bari na yi bakwai shi kenan sai ya yi bakwai bayan kwana biyu uku sai ya je yanzu kan uku zan yi daga nan sai ya dawo yin raka'a ɗaya ya ce ai wuturi ma ana yi shikenan daga nan sai ya daina yi sai shaɗan ya dawo masa fitsari a kullum to kaga wannan ba daidai ba ne ba shi a tsari na musulunci ana son duk ibadar da kai to kan zaunar da ita kawai ta zama dindindin ana idan yau ka yi sunanin rawatib to kawai ka mai da su sunanin rawatib har ka mutu za ka ringa yi wannan shi ne abin da Allah ya fi so khairul amal adwamuha wa inqal wanda aka toge a kai ba a bari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da abdullahi bin amr bin al-as la takun mithla fulanin kana yaqum min al-layl fa taraka qiyam al-layl yace kada ka zama irin wani da yana sallan dare yanzu sai dai ne kar ka zama irin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da abdullahi dan don haka idan mutum yana so ya shiga aljanna ya tsaya ya aiki sannan kada aikinsa ya ruɗe shi ya ɗauka cewa wannan aiki shi zai kai shi aljanna ya sani cewa ba a shiga aljanna sai da aiki amma kuma ba aiki kaɗai yake shiga da mutum aljanna domin sai Allah ya karɓi aikin kafin a shiga aljanna mutum zai iya yi aiki da yawa amma kuma Allah bai karba ba kamar yadda Allah ya ce amilatun nasiba tasla naran hamid aka yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da haka mutum zai iya yin aikin Allah ya ƙi karɓar aikin ko ya rushe aikin da haka ana buƙatar mutum ya zama yana aiki kuma yana da kankan da kai ga abu imam muslim ya rawato hadisi daga abu hurairah radiyallahu an shi kuma ya rawato daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane biyu a cikin al'umma da suka gabace mu ɗaya ya kasance yana sako ɗaya kuma yana ibada sai wannan mai ibada yana ta wa'azi wa mai saɓon kullum mai saɓon yana cewa kamar addu'a Allah ya yafe mana wata rana sai ya yi saɓo sai ran wannan mutum ya ɓaci sai ki ta, kai kan wane ba za ka taɓa barin saɓo ba ko wallahi Allah ba zai gafarta ma ba ga ga yanzu anan ya wuce iyakan layin da aka ajiye shi shi yana ganin wannan ibadar da yake yi ta kai shi Allah ya gafarta mar dole shi kuma wancan tunda yana sabo to Allah ba zai gafarta masa shine sai Allah ya ce waye wannan da yake min rantsuwa cewa ba zan gafarta wa wani ba to shi na gafarta mai kai na rushe aikin shi na abu huraira Allah ya dare shi yake cewa takallama bi kalimatin aw baqad dunya wa akhirah yayi magana da kalma daya wacce ta halaka sa da shi. Raka mutum kar ya ruku da abin da yake ɗauka cewa lalle sai da aiki za a shiga aljanna amma kuma ba aiki kaɗai ne zai shiga da mutum su sannan karanta tarihin magabatan al'umma yana da kyau saboda zai ƙara gyara wa mutum aiki don idan ka duba yadda suke aiki sai ka kai ba komai kake yi ba misalin za ka samu magabaci inda ba don annabi sallallahu alaihi ya ce mafificin azumi shine siyamu Dawud ba to da kullum zai azumi a rayuwarsa amma tunda annabi ya hana ai azumi kullum to zaka samu a kowane shekara rabin shekarar yana azumi rabin ta baya azumi tunda annabi sallallahu alaihi ya ce kai azumi yau ka sha gobe to hakan zaka same shi tsawon rayuwarsa har ya mutu sallah kuma ba a magana sannan su da wuya ka ga mutum ya zauna wai yana da majalisa surutu kawai ake ana gulman mutane imamul bukhari allah masa rahama yake cewa ban taɓa yi da wani batun da na san yi da mutane haramu ya zauna ya yi maganar mutane bai taba yi batun da ya san cewa haramu kaga kenan dole bai da majalisa in kaga sa ta ilimi ne amma kawai ya zauna shiga mutum yana da majalisar safe yana da ta rana yana da ta yammacin yana da ta dare sannan bayan an watsa ya ta daren kuma zai shiga intanet ya fara chatting kai ka ce an riga an turo masa takarda daga sama cewa aljanna zai yanzu za ka kalli irin usman radiyallahu anhu ga dai ga wannan abun annabi ya faɗi cewa ma zarra usman ma fa'ala da yau wannan usman ya sani cewa duk abin da ya yi ba zai cutar da shi ba bayan wannan kafin nan usman yana daga cikin waɗanda za a sasallan ya faɗi cewa suna cikin alubadar kuma cewa duk wanda yake cikin alubadar allah ba zai sa shi a wuta ba duk abin da ya ga dama ya aikata ba abin da zai sa shi kaji biyu yana cikin waɗanda za a sasallan ya yi baya a madadinsu a cikin sulhun hudaybiya kuma allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi don haka babu wanda zai shiga wuta a cikinsu Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara mutum 1400 sanana sallam ya ce la yadkhul jannata rajulun baya tahta shajara au kama qala cewa ba wani mutum da yayi baya a karkashin wannan bishiyar da zai shiga wuta Usman yana ci sa'annan Anas sallam ya faɗi cewa wa zai sayi rijiyar Roma yana da aljanna Usman ya saye ta waye zai jahaza jeshul usra yana da aljanna Usman yayi sa'annan Usman ya zo gida ya kwankwasa annabi sallallahu alaihi ya ce wa Abu Musa bude mishi ka mishi albishir da aljanna saboda bala'i da zai same shi ya zo da ya gaya mishi ya ce ya Allah ina neman tabbatuwarka da ka da datarwarka ya shiga duk waɗannan abubuwan Usman ya san da su amma a haka yake sauke Alƙur'ani a kowane dare yana sallah to kaga kai kuma da aka ce ba a ce maka za ka shiga aljanna ba to yayi kina wani dan mafarki kawai zai ya ga wani kala mutum da furfura, sai ya ce maka wai ya ga annabi shi kenan daga na ya daina aiki wannan shaidanci babu inda za ka yi mafarkin annabi sallallahu ya ce maka bar aiki ba zai yi ba ya za a yi ya zo fuska da fuska ya ce maka yi aiki sannan ya zo ma a mafarki ya ce maka ka yi aiki wannan yake nuna ba shi ka gani ba wani dai abun ka gani daban ku wanda ya zo a mafarki ya koya ma wata shaidanci ya ce ma shi manzan Allah ne ƙarya yake ma kai ma kuma ƙarya kake wa kanka ba manzan Allah sallallahu alaihi mutane suna fakewa da cewa nan sallallahu ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytan la yatamathalu bi cewa duk wanda ya gani a bacci hakika ni ya gani don shaidan baya kamanceceniya da ni haka ne annabi ya faɗi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim amma abin da yake nufi shine shaidan baya zuwa da asalin kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shaidan yakan iya shiga sunar man sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shaidan zai zo da wani kamanni daban ya ce maka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da annabi yake nufi wanda ya ga annabi a surar da ya san shi wa surar da yanzu za ka karanta kenan cewa ga yadda kamar na annabi kamar yadda mai shama'ilul muhammadiyya ya kawo imamu tirmidhi to in ka ga annabi a kan wannan surar to lalle shi ka gani to in ka gan shi nan kuma za ka ga aiki zai koya ma ba zai hana ka aiki ba zai koya ma shaidanci ba amma kana ganin mutum da wasu kaya masu dauda ka san kawai ba annabi ka ba da annabi ba ka sani ba kana ganin mutum da furfura ka san ba annabi ka gani ba don ummu salama ta ce har manzo Allah sallallahu ya bar duniya furfura da take fuskan sa bata wuce a irga ba da haka in ka ga mutum da furfura ba shi ka gani ba ko ka ga mutum da wani gashi jajazir ba shi ka gani ba ko ka ga mutum da idon mage irin idon turawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ga mutum haka mai karamin ruwa ba annabi ka gani wanda ga mutum gabce da ya wuce hankali ba annabi ka gani to kaga duka irin wannan abubuwan dole mutum ya lura da yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito mishi to babu wani mafarki da zai hana ka aiki shi yasa Allah ya ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har sai yaqini ya zo ma yaqini al-maut har sai ka mutu babu ranar da za a ce yau ka gama aiki ka bauta wa Allah sai ranar da ka ji ƙasa a bakinka to sai ka ce yanzu kan magana ta kare amma matukar kana raye to kana cikin bauta don haka idan har kana so ka kai labari to ka yi aiki kuma a cikin ayyuka alaihi salam ya faɗi waɗanda suka fi komai shigar da mutum aljanna wannan ana fili kenan bayan farillai farillai su ne asalin ayyuka da suke shigar da mutum aljanna kamar yadda ya zo a hadisi kudsi Allah yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma taraktuhu alayhi cewa bawa na bai zai kusance ni da wani abu ba da ya fi soyuwa gare ni zuwa ga abin da na wajabta shi na farlanta shi a kansa A in har kana so ka samu kusancin Allah to ka fara cika farillai yi sallolinka biyar a cikin jam'i kan lokaci ka yi su a sura mai kyau yadda manzala sasana mai sallah ka yi azuminka cikakke yadda Allah ya shar'anta yadda manzala sasana mai azumi ka fita da zakkan dukiyarka in kana da dukiya yadda Allah ya sa ka je hajji ka yi yadda Allah ya sa ka kiyaye tauhidi yadda Allah ya umarni to idan kai haka ka taka tubalin farko na neman kusancin Allah subhanahu wataala to daga nan sai ka ƙara da iri akan wannan farilla shine wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci na da nafilfili har sai na so shi inda Allah da haka nafilfili su kuma suna ƙara kuɗa mutum zuwa ga isa zuwa ga Allah subhanahu wataala to a cikin nafilfili akwai abubuwa da manzo Allah sallallahu ya sifata su da cewa suna kai mutum aljanna cikin cikin aminci kamar da a hadisin Abdullah bin Salam yake cewa ya ayyuhan nas afshi salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam ya ku mutane ku yada sallama a tsakaninku in ka ga mutum musulmi ka yi masa sallama ka san shi ko baka san shi sannan ku ciyar da abinci ku ba da abinci mutane su koshi sannan ku yi sallah cikin dare mutane suna bacci za ku shiga aljanna cikin abinci wanda kaga a cikinsu ma akwai abubuwan da za ka ce sun fi girma misali sallar dare babu mutum da zai lazimci sallar dare face sai kaga haske a fuskarsa sai kaga nisuwa a jikinsa sai kaga kwanciyar hankali a tare shi wannan ka rike ka'ida duk wanda yake sallar dare sai kaga wannan a tare shi shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa man kasura salatu bil layl hasuna wajhuhu bin nahar duk wanda sallarsa ta yawa cikin dare to za a ga fuskarsa ta yi kyau a rana da wuni da haka sallar dare tana daga cikin surruka da duk wani wanda ta san ya isa ya yi riko da ita duk wani wanda kake ganin ya kai yana gaya wa Allah Allah ya ji to in ka bincike shi za ka ga yana da wani abun mamaki da cikin dare da haka dare lokaci ne na na yanke tafiya sawa'un tafiya zuwa ga Allah ko tafiya ta rayuwa shi yasa ne sallallahu yake cewa waqtu wa ruhu wasta'inu bi shay'in min al-julja wato kusammaka kuma yammaci waɗannan lokaci ne na kwasan lada sai ce to ku nemi taimako kuma da wani abu na yake dare ana duk wanda yake so isa ga Allah to ya rike dare kar ya ɗauki dare kawai lokacin bacci wanda ya ɗauki dare lokacin bacci kaɗai to wannan bai shiryawa isa zuwa ga Allah subhanahu wa don haka dole mutum ya riki bari na dare nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila da haka dare ka ware lokaci na yin ibada ka tashi kai kuka ga Allah subhanahu wa a wannan lokaci za ka ga kai kanka za ka ji canji a rayuwarka kai lafiyanka ma sai ta canja a lokacin da kake sallar dare da lokacin da ba ka gwada ko ka tambayi masu yi ka tambaye su kafin su fara sallar dare da bayan su fara sallar dare ya suke ji wallahi al'azim wanda ya saba yin sallar dare ko rashin lafiya yake za ka ga sai ya tashi yayi idan wannan lokacin yayi to bai da kwanciyar hankali sai dai in ya tashi wannan sallar wuyatta mutum ya saba inda har mutum ya saba to ba zai iya barin wannan sallar ba domin kai tsaye zai ji shi kaman kawai suna ganawa da Allah ne kai tsaye babu wata sallah da za ka yi ka kai tsaye kaman kawai tare da Allah kuke kana magana da shi irin sallar da saboda lokaci ne da babu hayaniya babu riya kowa yana bacci kai kuma ka tashi kuna ganawa da Allah idan addu'a kai cikin dare za ka ji cewa kai tsaye kawai kamar kana isar da ita inda ya kamata ka kai ta to sai dai da yake damuwar mu yawanci in mutum zai tashi sallan daren ma zai tashi don duniya galibi a wannan zamanin ba ma yin aiki don lahira don aljanna in kaga mutum ya tashi sallar dare ba ko wata kasuwarsa da yake ganin za ta rikici to zai tashi don ya yi addu'a kasuwar ta warware ko akwai wani da ya sa shi a gaba a wurin aiki zai tashi ya masa addu'a ya fita sha'aninsa amma ya yi ibada don Allah yana neman aljanna to wannan shine abu nema wannan shine abin da masu rige-rige suka yi rige-rige a kansa wani za ka ga a rayuwarsa har mancewa yake yana da damuwar duniya saboda yana ganin abin da zai roƙa a wurin Allah ya fi ƙarfin ya tsaya yana shagaltar da kansa akan duniya ta haga magabata kullum aljanna suke nema da tsari neman tsari daga wuta sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya sauke musu damuwar abin duniya in ka duba ana maganan talauci a zamanin baya amma kuma in ka duba wadatar ita ma ta fi yawa zamanin baya misali iyaka in ana hakaito lokacin talauci za a ga farkon musulunci a lokacin da sahabbai lokacin an kwakwace dukiyoyinsu sa'annan kasuwancinsu bai kafi ba a madina kaga sai zama akwai talauci da yawa yawanci in an hakaito talauci a lokacin manzala sasalin a wannan lokutan amma bayan nan da ya zama kasuwanninsu sun haɓaka ƙasa ta kafu duniya ta kafu ba za ka ƙara jin kuma ana maganar talauci a cikin musulmai tunda in kaji ana magana Za ka ji misali eh, Zubair Abdullahi bin Zubair da yake hakaito irin dukiya ga duba nan Riyadu kusa kusa an kawo yadda aka raba zakkan shi eh, abunan gadon sa ka ji dukiya ce da ta wuce hankali cikin sai da aka yi shekara hudu yana yawo yana shela a hajji in akwai wani da yake da haƙƙi akan Zubair yi bayani shekara hudu duk dukiyar da aka mata shela shekara hudu ai ka san ba kaɗan mace a ce mutum ya mutu amma ana bi ana shelantawa kafin a raba gadon shi saboda mutum ne mai kasuwa mutum ne mai dukiya to zai iya yiwa akwai waɗanda sun kawo ajiya akwai masu hannun jari akwai masu kaza akwai masu kaza haka shekara hudu abdullahi yana bi cikin duwan bakin hajji yana shela to abdullahi zubair fa ya rasu duwan da yake da haƙƙi ya zo ya bayani tukuna bayan shekara hudu ya raba gado Rahman bin Auf ana maganan dukiya da ya bari zunzurutun dukiya banda gidaje tsaba a yanzu an kimanta abun a dinari na wancan lokacin ya bar dukiya ta kai dala biliyan 500 da wajen 60 duk duniya yau ba mai wannan kudin duk duniya mai kudin duniya har yanzu dukiyarsa ba ta wuce dala biliyan 100 ba amma da aka yi lissafin dukiyar ta kai jala biliyan 500 to kaga in ma duniyar ce mai sun samu amma kuma ba ita ne a gabansu ba lahiran Abdulrahman bin auf nan da muke magana da wannan zubair bin awam din da muke magana dukansu suna tafiya a doron ƙasa annabi ya ce masu ku 'yan aljanna kaga rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ga dukiyar an yi duk abin da ya kamata da ita kuma an mutu an shiga aljanna ga Usman mun faɗi irin dukiyarsa kuma ya mutu ya shiga aljanna su kaga sun shagaltu da neman lahira sai Allah ya wadatar da su a duniya ya mulkan ya ba su mulkin duniya kamar yadda Allah ya musu alkawari wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce ya'buduna la yushrikuna bi shay'in Allah ya ce yayi alkawari ga duk suka yi imani a cikin ku suka aikata aiki na kwarai to zai kalifantar da su a wannan doron kasan in mulki kake nema koma ka bauta wa Allah kai aiki na kwarai ka gani in duniya kake nema koma ka bauta wa Allah kai aiki na kwarai ka gani Allah sai ya ba ku kun zama ku kuke da iko da zartarwa a duniya kamar yadda ya kalifantar da waɗanda suke gabanin ka je banu Isra'ila duk lokacin da suka tsaye suka aiki na kwarai za ka sun koma su suke da mulki wa auratna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha sai ya ce sannan zai canja musu zai tabbatar musu da addininsu da ya yarda musu zai zama musulunci shi yake da karfi a duniya shi yake cewa a yi a yi ya ce a bari a bari ya ce sannan zai canja musu tsoronsu da suke ciki zai mayar da shi aminci sai Allah ya ce sirrin shi ne suna bauta mini ba su haɗa ni da kuma ya ce da haka in duk wanda yake son duniya to alaihi da ibada ya tafi zuwa ga ibada wanda yake son lahira alaihi bil ibada in dai kai musulmi ne in kuma mutum yana son irin dukiya arna ne to sai ya zama arna dan sai a bashi duniyar kadai a lahira kuma bai da kaso kaga wannan hasara kinan karshen hasara Allah ya yaba waɗanda suke bauta masa suke aiki na kwarai da cewa waɗannan su ne khairul to kaga wanda zai shagaltu da ibada daga roƙon duniya ya kake tunani kuma daga sabo kaga min babu aula ya mance ma da ana yin sabo a duniya saboda ibadarsa ta shagaltar da shi daga duniya ma tukuna ballantana abin da ya shafi kuma sabo Allah ya ce za jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adn sakamakon waɗannan a wurin ubangiji shine aljannatai na dawwama aljannatai na dawama ma'ana jannatu adinin aljannatai waɗanda suke wurin zama da haka wannan wannan kalmar ta isa ta sa maka nutsuwa akan aljanna Allah ya ce jannatu adinin aljanna wurin zama na dindindin kamar yadda a wani wuri ya ce na fiya la yabghuna anha hiwala za su dawo ma aljanna su da kansu ma ba sa neman a ce su kaura daga gidan idan ka zo ka samu wanda yake aljanna ka ce masa ya kana son fara zai ce a kan ma ka taso da wannan magana ba na so saboda duk abin da yake bukata ya samu a ciki fiya ma ta shi ta hijil anfus wata tadaddul a'yun a cikin aljanna akwai duk abin da rai take so duk abin da rai yake jin daɗin gani akwai shi to don nisa za ka nemi canji babu in gidanka ne ka ji kai gidan nan so nake ya koma wani da ruwan bol nake so in ga fentin gidan nan kawai kaga ya tuye ya koma ruwan bol baya ka je kana kiran injiniya a kana cewa ya za a yi na kankare can a satin? a'a a babu wannan to na ma a ce Allah da kansa ya gina gida kuma har ma ka yi sha'awar wani a masa wani canji ba zai yi ba akwai gidan da a duniya yanzu idan aka baka shi Za ka ce in dai a duniya ne na gama yin gida ko fenti fenti wannan ka ce ka gama in aka baka shi akwai gidan da in ka shiga ka gansa kawai za ka ce kai ko kamar wannan aka baka aljanna ma ya to wannan duniya kenan to ya kake tunanin lahira wannan mutum ne ya gina sannan wannan da kyar ka samu a ce gashi nan fentinsa gold fenti kawai fenti kawai yau mutane ba za su iya fenti da zallar ruwan gold ba sai dai su ɗan yi zane ko ɗan abin nan haka rubutu amma a ce fentin yadda aka yi tayalin wurin a ce duka gold ɗin eh. amma aljanna ba yadda yake shine labinatun min zahabin wa labinatun min fidda bulo da bulo din da aka gina bulo ɗaya na zinari ne bulo ɗaya na azurfa kuma fa ku rufe shi za a yi labinatun min zahabin wa labinatun min fidda wa milaquha al-miskul azfar simintin da za a sa a ɗinke tsakanin azurfa da zinariyan wani irin miski ne mai watsuwan kamshi da shi za a ɗinke wa hasba'uha lu'lu'u wa za'faran idan ka zo irin ɗan tsakuwa da ake sa wani wuri a ɗanyen aro ɗin nan to lu'lu'u ne da za'faran ya kake ganin ƙyalƙyali yanzu lu'lu'u ƙwaya ɗaya aka kafa ta a can na nan ya hasko ta kawai to can gaba ɗaya ɗan tsakuwa irin gravels da ake sawa can gaba ɗaya lu'u-lu'u ne to wannan fa aljanna sannan ita kanta aljannan kala-kala ce Allah ce wani man kafa maƙama rabbi jannata zawata afnan har ka je zuwa isa ne da ihsan ka gama da wata Aljannan da sai a ce maka wa min duni ma jannata ne mu da hamata ne su ma da ba ka ga yanzu kowace aka baka kai kawai komai ma daidai ne ko ina ma fuska ce annabi sallallahu ya faɗa a cikin aljanna akwai baitun yura zuhuruhuma min butunuhum min butunihim akwai gidajen da daga cikin su ana ganin wajen su gidan gilasai can babu yaro da zai jefa balanta na fashi kana zaune kana mulki kowa sarki ne a aljanna يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون فكوبا يدى الله يكي صفة الجنة كي أتي كوي إيا صفة زعبك دشي ما كوي يا إشركة بلتنا أتي أن تبتر مكة matan aljanna sai aka ce fihinna qasiratu tarfi lam yatmit kunna insun qabla malaka wa kawa'iba atraba in a duniya ka samu irin wannan matar to ka ga wannan kare dai ma a ce watakila mai kudin duniya ne da mai mulkin duniya za su je su yi takara talaga kan yana gani sai ce a wannan miyar sai a makwabta ba wani ba za ka fara ma tinkaran wannan wurin ba a ce maka kasiratun tsar a nan abinda ake nufi da kasiratun tsar ganinsu an taƙaice ganinsu ba su ma san wasu maza ba ko a gani don haka idan mijin da ya shigo kanta na farko shine namiji da ta fara gani don haka duk duniya shi kaɗai ta sani a matsayin namiji kaga a cikin zuciyarta ba tunanin wani namiji kenan kwata-kwata saɓanin matan duniya watakila hira ma tukunta da guda ashirin kafin ta yawon da haka ta san irin karyan wannan ta san na wancan ta san nan kana zuwa ga hana sakarai na san wane ya yi wannan so fa abin da za ka mata ka burge ta saboda duk abin da za ka yi in soyayya za ka yi wani ya taɓa gaya mata wannan amma su ƙasiratun farko ganin an takaita shi wasu kuma ma makasuratun filkhiyam su suna ma cikin tanti an kulle su malamai suka ce kalan mata biyu ne daban-daban gwargwadon aikin mutum gwargwadon wacce zai samu akwai makasuratun filkhiyam akwai kasiratun dar su kasiratun darfi an halicce su ne a asalin halittansu su ba sa ma sha'an su kalli wani namijin ba nasu ba da haka inda za ka kawo su tsakiyar maza to da duba za su gansu ba to akwai waɗanda su kuma qasuratun suratun khiyam ne su an takaita ba su ganin ba amma su ba a asalin ginin su ne ma ba za su daga kai su kallon gaga in mutum ɗan leƙe-leƙe ne sai a bashi maqsuratun suratun khiyam in kuma shi ma kasirin tsarmi ne a bashi kasiratun tsarmi sa'annan kawai ba a turaban su mata ne waɗanda kwata-kwata ba a samu irin sauyi a jikinsu ba wanda ake iya samu a jikin ko budurwa ta ɗan kwana biyu kasan mace tana ɗan girma tana kai sha tara ashirin za ta ɗan fara sassauyawa tsarin jikin da yake na budurci zai fara sauka to su wannan babu wannan duka komai a ɗaure yake sannan a turaban ‘yan dadai ne matasa sa'o'in juna kuma ba tsufa da haka yadda ka same ta nan a budurwa haka take budurwa har abadin abada babu wai wani maganar ta zama bazawara ba bazawara a aljanna to kaga wannan aljanna hiyal ghaliya tana da tsada to tunda tana da tsada ne ya kamata kai sai kai aiki shi yasa Allah ya ce wa fi dalika falyatana fasil mutarabbisun in aka ce za a ringa kawo maka sifofin aljanna a cikin alkur'ani to za ka ji kawai kai da ma ka mutu yau eh dama in za ka shiga aljanna ba. <laughs> mutum ba zai shiga aljanna ba ka ai magana ta bace in za a kawo mutum aljanna wallahi babu taɗin da ya bi shi daɗi sannan fa bayan komai akwai ganin Allah ga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi wani magabaci aka ce masa me ka fi so a aljanna me yasa kake son aljanna yace fiha rasulullah cikin ta akwai manzo Allah shi kawai wannan wannan ya ishe shi kar ma a bashi komai a zaunin da shi a aljanna ga shi kawai duk lokacin da ya kushi iska zai tafiya kaiwa nan sasalam ziyara shi kawai na shi kuma haka ne kai yanzu a ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kawai sai ka fita daga gidanka zan je in gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mulki da ya wallahi babu wani abu da za a baka a duniya a kuma wani shi yasa sahabbai kowannan kawai suke da shi ya fi musu duniya da abin da ke cikin a ce koyaushe da safe za su zo su gama za a sassanin da rana za su zo su gama za a sassanin da dare za su gama za a sassanin babu daɗin da ya fi wannan babu farin cikin da ya fi wannan babu kallo da ya fi wannan kallon daɗi sannan a ce allah da kansa za su kai shi za su kai masa ziyara shi yasa hadisi ya inganta daga mazala sallallahu alaihi wasallam cewa mutane in suka shiga aljanna gaba daya Allah zai ce musu to akwai wani abu guda ɗaya da ya rage mu sai ya haba Allah me ya rage zaka mana ka haskaka fuskokin mu ka yafe mana zunuban mu ka ba mu aljanna ka kwantar mana da hankali ka ba mu mata ka ba mu kaza sai Allah ce a'a akwai wani abu sai ya yaye hijabi imamu bin kai mai kita fa idza ra'awu almu'minuna nasulladhi hum fihi mimma nalat al-aynani wallahi ma fi hadhihi ad-dunya aladhu min ishtiyaq al-abd lir-rahman yake cewa idan aka buɗe wannan labulen, muminai suka ga Allah sai su mance da abunda suke ciki na nema saboda abunda da idan suka samu na nema ya ce wallahi a duniyan nan ba abin da ya fi daɗi irin rai ta ringa shauƙin haɗuwa da Allah idan rai ta yi shauƙin haɗuwa da Allah to in ta je lahira kuma sai Allah ya faranta mata idonta da ganin shi to wannan abun anan sallallahu ne ce ba a ba wa 'yan aljanna wata ni'ima ba da tafi musu daɗi irin wannan shi yasa a koyaushe jira suke yi su ji yaushe za a sanar da tafiya ganin Allah saboda wannan ya fi musu kowace ni'ima daɗi a ce yau Allah da kake ta bautawa ake ta gwagwarmaya a kai a duniya a ja aya a yi wa wancan ratti aika za aika kaza yau ga ka gashi kuna taɗi kana faɗa yana cewa gaskiya ne ka faɗa farin cikin da ya fi wannan daɗi ka bauta masa a duniya a cikin duhu yau ga kana a cikin haske kuna tare da shi kana magana yana ji yana mayar ma kana ji kai ka san ma yafi fi daɗi a cikin Allah ya ce maka sadakta gaskiya ka faɗawa ne Allah ce ma gaskiya ka faɗawa ne a farkon lokacin da muka fara karanta wannan surar mun kawo hadisin Ubay bin annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce in karanta maka Qur'ani karanta ma hannunsa ubai ya ce Allah ya kira sunana annabi ya ce eh kawai sai kama kuka Allah ya kira sunana tabi Allah da wasu jinsu dadi ka ji da aka citta ba Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu akwai falala da Allah zai mun ya wuce ya kira sunana to yaya kuma in yayi tabi da kai to wannan in kana karanta tarihin magabata za ka ringa ganin irin wannan da yawa ka ga mutum ya kwanta mafarki yana duniya amma sai ya mafarki ya ga Allah Allah ya masa magana saboda ibadar da yake yi wa Allah saboda yanayin kusancinsa da Allah a farke Allah ya riga ya alkawarta wa kansa cewa a duniya ba za ka gan shi ba sai ya ba su gurbin wannan a mafarki mutane ne waɗanda mutum kafin ya mutu an riga an gama gaya masa komai akwai a cikin sahabbai ba na manta ba imran bin hussein ya yi wata jinya kafin ya mutu mala'iku suna zuwa su gaishe shi su masa sallama su matsa ya jiki su koma irin hadithi ya zo yake cewa na kasance mala'iku suna zuwa duba ni su mun sallama su manya jiki da na zuyi lalas sai suka daina da na daina yi sai suka dawo ka gani duk me ya jawo wannan kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar imani mai karfi da kuma aiki na nagartacce idan har mutum yana so ya isa zuwa ga wannan ya lazimci irin wannan tsarin da suka lazimci in za ka lazimci Allah ta hanyar bauta da cikakkiyar aƙida ingantacciya wallahi al'azim sai kayi wa Allah rantsuwa Allah ya karɓa ba wai addu'a ba kawai shi na nasa sanar yake cewa inna minan nas man law aqsama ala Allah la abar cikin mutane ko wanda inda zai rantsi wa Allah da sai Allah ya kubutar da wannan rantsuwar ba zai bar shi ya kafara da zai rantsuwa a cikin sabai akwai wanda irin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wane yana cikin su da aka je jihadi yaƙi ya yaƙi aka kasa samun nasara sai suka zo suka ce ka rantsewa Allah mu yi mai nasara Ba amma ka sani cewa su mutane ne masu ladabi ga Allah sai bai ce wallahi Allah sai ka ba mu nasara ba sai daga hannu ya ce ya Allah ka ba mu nasara ni kuma ka ba ni shahada shikenan take ana komawa yaƙi musulmai suka samu nasara shi kuma aka tsince shi cikin mata ya yi shahada irin waɗannan ba za ka samu wannan ba sai ka dage dole sai ka dage Allah baya son yawan surutu aiki yake su don haka duk wanda ya nemi ɗaukaka man ɗalabar ula saharar layali duk wanda ya nemi ɗaukaka to fa dole ya sani dare kam sai ya raba shi ba bacci da haka mutum ya riƙe waɗannan abubuwa ya haɗa sallama da duk haƙoƙin sallama wanda yana ciki sakin fuska gaya wa mutane maganganu masu daɗi wa ƙululin nasu fusna da kuma kamewa daga cutar da su da harshe ko da hannu ko da ido ko makamancin wani kaga wannan ya shiga cikin afshus salama sannan alƙa'imu ta'am ciyar da abinci wanda wannan ya shiga cikinsa shayar da ruwa sitirtar da mutum don abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa da za su sa rayuwar mutum ta inganta su haka kuma sallar dare ta kuma wannan ita ce jagora da haka duk wanda ya haka Allah zai bashi aljannatai waɗanda koramai ke gudana a ƙarƙashinsu, su kuma waɗannan koramai Allah subhanahu wataala ya sifata su da cewa akwai koramai na giya akwai koramai na zuma akwai koramai na nono akwai koramai na ruwa kuma su waɗannan koraman ba ba rami suke bi ba shi maganan da da imamu ibn al a cikin kafiyatu shafiya yake faɗa yake cewa an ha min ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydan yake cewa kwarurrukan koraman da suke gudana aljanna ba wai a cikin ramuka suke gudana haka suke a kan doron ƙasa suke malala ya ce tsarki ya tabbata ga wanda ya rike su ba su yi ambaliya gashi suna tafiya ne akan ruwan ƙasa ba wani rani, amma kuma ba sa ambaliya iya inda aka ta su suke ta da aka kawai dai ka ɗiba kuma babu ƙasa ruwa ne in ka ɗiba ruwa ne da ya fi kowanne tsafta zuma ce zuma ce da ta fi kowanne tsafta ba za ka samu irin ɗan gudajin itatuwa da waye da ake samu a zuma ce safiya asalin musaffa tatacciyar zuma ga nono ba ne ka je ka ta matsi cikin abin da kana ɗewa da gashi da waye tataccen nono ne babu wani ciwo a cikinsa bayan an dafa shi ga giya ita kuma giyar lafiya zaurin ba wanda ba za ka sha kaba kana sambatu ba sannan ba za a ɗage ka akan ba ka sha kawai ka yi makin anhar ga sunan kala kala kuma kowa yana da shi kuma ba wanda zai sha kalan dan uwansa ko ana shi daban sai Allah ya ce khalidina fiha abada wannan gaba ta fi kowanne daɗi za su dawwama a cikin har abada ba ranan da za su fice to wannan shi ya fi wa 'yan aljanna daɗi annabi sallallahu ya ce idan 'yan aljanna suka gama shiga aljanna yanzu duk wanda yake wuta wanda dama shi dan aljanna ne an kwashe sandawa da shi aljanna yanzu an rufe aljanna an rufe wuta ba mai ƙara shiga nan ba mai ƙara fita daga nan sai Allah ya sa a ɗauko mutuwa sai a zo tsakanin wuta da aljanna akwai tudu sai a ajiye ta ce ya ahal aljanna sai a kira ya kuɗin aljanna nan ya ce fa guna yanzu ron sai su ɗauko kai kowa yana tsoro suna kallo irin kar a ce ku fito ya bakuna na fiwa a firgice suke kar a ce su fito kowa zai leko sai a cewa ya ahlan na su ma bai shari'ibuna su kuma sai su gaggawa suna son a ce su fito kawai sai a ce kun gane wannan sai ce ya eh, mutuwa ne sai a yanka ta sai a ce ya ahlal janna huludun falamot wa ya ahlan na huludun falamot ya ku yan aljanna wama ne ba mutuwa ya ku yan wuta wama ne ba mutuwa yan aljanna sai su ƙara farin ciki akan farin cikin su yan wuta sai su ƙara bakin ciki akan bakin ciki Allah ya tsare mu daga wuta Allah ce radiyallahu Allah wa radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi malaman tafsiri suka ce a bambanci tsakanin radiyallahu anhu da radiyallahu bihi idan aka ce radiyallahu bihi to Allah ya yarda da aikin da ya zo da shi amma radiyallahu anhu Allah ya yarda da aikin da ya kawo da haka yanzu da shi da aikin duka an karba an yarje masa yi komai su kuma wa radu anhu su kuma sun yarda da Allah tukuicin da ya musu sun yarda sun gamsu cewa kololo falala kenan Allah ce zalika liman khashiya rabba wannan samun wannan tukuicin na wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya kiyaye dokokin ubangijinsa ya bauta masa ya guji saba masa to shi zai samu wannan tukuici na jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan Allah ta'ala ya sanya mu a cikinsu kuma ya tsare mu daga makoma ta 'yan wuta ga gafarta mana zunubanmu akwai wanda ya turo a cewa ɗansa bai da lafiya a taya shi da addu'a so muna fuskantar shan ruwa wanda lokaci ne da manzara salami ce addu'a tana karbuwa da haka yan uwa sai su sanya shi a cikin addu'arsu su na roƙa Allah ya shi lafiya ya biya mana bukatun mu na gaba ɗaya, da kuma tun kuɗe mana na sharri ya canja mana su yana ya gafarta mana zunuban mai samu a aljannarsa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Thank you. 我出来玩玩。